Foto na bakwai Rana da wata sun tsaya A cikin littafin Jesuwa Sura goma aya ɗaya zuwa goma sha hudu, magana Allah ta ce, Lokacin da Kana'aniyawa suka samu labarin abin da Isra'ilawa suka yi a cikin biranen Yariko da A'i, sai suka shiga fargaba, sarakunan Amoriyawa guda biyar suka haɗa ƙarfin sojojinsu tare. domin su yi yaƙi da Isra'ilawa, amma Allah ya ce ma Jesuwa, Kada ka ji tsoronsu, za ka ci nasara bisa gare su. Jesuwa da mayaƙan shi suka kwana tafiya zuwa wurin da mayaƙan amuriyawa suke, suka abka masu da yaƙi ba labari, suka ci babban nasara a sakamakon wannan yaƙi. Ya zamanto sa'an da sojojin amuriyawa suna gudu gaban Isra'ilawa. Ubangiji ya jajjehe su da bala'in mayan duwatsu daga sama, mutanen da suka mutu da duwatsun ƙanƙara suka fi waɗanda Isra'ilawa suka kashe da kahin takobi yawa. Sa'an nan Jesuwa ya roƙi Ubangiji ya da wata da rana wuri ɗaya daidai inda suke, Allah ya aikata haka. Rana da wata suka tsaya kurum, har ’ya'yan Isra'ila suka hallaka dukan Amoriyawa. ba a taɓa ini kamar wannan ba har da za a ce Allah ya saurari muryan mutum har ya dakatar da rana da wata wuri guda. Bayan wannan, Jesuwa da mayakan Isra'ila suka ci gaba da yawo cikin Kan'ana, suka kai hari a gamayyan birane, kuma suka ci su da yaƙi, babu wanda ya iya sake gina waɗannan biranen.